Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Colombia. a yau alhamis goma sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya yusuf aliyu harande ke jagorantar shirin tare da zahra aminu fage da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku a cikin shirin muna tafe da wasu sabbin dabaru da gwamnatin muhammadu buhari ke shirin ɗauka don yin garan bawul ga majalisar ministoci a jihar borno kuwa ana shirin gurfanar da wasu da ake zargi da aikata miyagun laifuffuka a gaban kuliya bayan nan sai mu kawo muku mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar najeriya kana sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma duk kamun a kai ga jin waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Alhamis, 'yan sanda a Norway sun ce harin kwari da baka da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar a garin Kornsberg da alama aikin ta'addanci ne. A taron manema labarai shugaban 'yan sanda na yankin Ole Bredrop Severud ya faɗawa manema labarai cewa wani mutum mai shekaru 37 wanda ya koma addinin musulunci dan asalin kasan denmark ne ya kai harin wanda 'yan sandan yankin suka san shi saboda fargabar cewa ya zama mai tsatsauran ra'ayi hukumomi sun ce mutumin mazaunin yankin kongsberg wanda ba a bayyana sunan shi ba ya aikata laifin shi kadai sannan ya amsa laifin kai harin kuma yana ba wa jami'an tsaro haɗin kai a binciken da ake masa hukumar tsaron cikin gida ta norway ta ce binciken zai yi ƙarin haske kan abin da ya jawo faruwar lamarin harin ya faru ne a ranar laraba a wani babban yanki na garin kudu maso gabashi mai yawan mutane dubu ashirin da shida mai nisan kilomita saba'in daga oslo babban birnin kasar 'yan sanda sun ce an raunata wasu mutane biyu ciki har da dan sandan da baya aiki an cafke wanda ake zargin kimanin rabin awa bayan faruwar harin Akalla mutum hudu sun rasa rayukansu sannan wasu ashirin sun jakkata a ranar Alhamis bayan da aka buɗe wuta yayin wata zanga-zanga a babban birnin Lebanon wacce ke adawa da alkalin da ke binciken mummunar fashewar da ta auku a bara. Prime Minister Najin Mikati ya yi kiran da a kai zuciya nesa yana mai kira ga jama'a da kada su bari a tunzura su don su ta da husuma tun gabanin zanga-zangar dakarun kasar ta lebanon sun yi gargadin cewa za su buɗe wuta ga duk wanda ya harba harsashin gaske babu da dai tabbacin abin da ya sanadiyar harbin wanda ya auku a ranar alhamis masu goyon bayan mayakan sa kai na kungiyar hezbollah da mukarrabanta sun yi dandazo a kusa da fadar ma'aikatar shari'ar kasar da ke beirut beirut don yin zanga-zangar adawa da alkali tariq bitar Kungiyar na neman a sauke Bitar saboda tana zarginsa da saka siyasa a lamarin ta hanyar ware wasu jami'ai. A watan Agustan shekarar 2020 wata mummunar fashewa ta auku sanadiyar wasu sinadaran ammonium nitrate da aka ajiye a babbar tashar jiragen ruwan kasar. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 200 ya kuma tikkata wasu dubbai. Fashewar har ila yau ta barnata gidaje da dama a unguwannin da ke makwabtaka da tashar jirgin ruwan Jihar Victoria ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 su 2,297 adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar da wata jiha ko yanki ya gani a ƙasar ta Australia tun bayan ɓarkewar annobar. Amma yayin da masu kamuwa da cutar ke ƙaruwa hukumomi suna fatan nan ba da jimawa ba za a ɗage matakan kulle a birnin Melbourne a cikin kwanaki idan adadin adadin wanda suka yi allurar rigakafin ya kai kashi saba'in. Hukumomin lafiya a Victoria ba sa tunanin adadin sun kai kololuwa amma sun ce yawan allurar rigakafin yana karuwa cikin sauri kuma suna kan hanya don nan ba da jimawa ba za su ɗage umarnin zaman gida a babban birnin na melbourne kusan kashi 69 na al'ummar ƙasar ta australia sun yi allurar rigakafin biyu ministan lafiya na tarayya greg hunt ya ce mai yiwuwa nan ba da jimawa ba za a amince da maganin pfizer ga yaran australia masu shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. 'Yan Najeriya da dama na kira ga shugaban ƙasar Muhammadu Buhari da ya gaggauta yin garan bawul ga majalisar ministocin shi don yin tankaɗe da rairaya ga waɗanda ba sa gudanar da ayyukansu da aka rataya musu don ta haka ne kawai za a iya samun masu kishin ƙasa a daidai lokacin da waɗannan kiraye-kiraye ke ƙara faɗaɗa. Gwamnatin ta shirya wani taro na bita ga majalisar ministoci don ƙara azamar da su akan ayyuka da aka wakilta musu. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya zanta da babban sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha akan wannan shirye-shiryen nasu. Abin da ake dinna don a samu abubuwa guda uku ne. shi ne a yi enhancing din security, a yi fighting corruption, da a yi diversifying the economy. Duk waɗannan abubuwan kuma ba wani wanda za ka ɗauke shi in isolation. Shi ne abin da ya sa President ya ba da umarni in kasa waɗannan abubuwan kowane wata uku a tabbatar an yi bincike ina muke a cikin kowane priority area guda tara din. Duk da matsalolin da ake gani an ga kamar bangaren tattalin arziki da tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa. Gwamnatin ku ta samu maki kusan sittin cikin ɗari amma sai 'yan ƙasa suna ganin cewa anya su a zahiri ba su ga haka ba fa ko? To, ka eh, rayuwar dan adam in ka ga kana aiki za a ce ba a ah, me yasa ba kai wannan ba me yasa ba kai wannan ba to waɗancan na da ba sa kome kuma fa da aka gaya musu kaga wahalar dan adam kenan rokan mu ga mutanen Najeriya shi sai sai ayi hakuri ayi hakuri a kuma ba da goyon baya maganar tsaro ba na gwamnati ba ne kawai abubuwan da suke faruwa a kasar nan yanzu ka tabbatar aka cewa gwamnati tana iya restoring law and order amma peace fa na talakawan kasar nan ne da hukuma wanda suke mazaune inda ba a samun zaman lafiya da muka je jos da ni da sultan da kan president mutanen plateau sun gaya mana aka cewa da sojojinmu da security agents namu suna iya restoring law and order ne kawai peace product ne na shawarwari da mutanen plateau za su ma kasu so ya nuna aka cewa akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati tana iya yi amma kuma akwai hakkin al'umma a yanda za a gyara kasar nan in ka zo maganan cin hanci da rashawa ai abin ba wanwai ba ne kawai akwai mai bayarwa akwai mai karba kaga wannan duk kuma ya shafi hukuma ya shafi kuma 'yan kasa dan dan kasa bai bayar ba wanda yake rike da hukuma ba da hanyar karba so akwai abubuwa da yawa wanda kuma za mu ci gaba da rokan mutanen najeriya akan cewa wannan abin da yake faruwa a kasar nan mu ne za mu iya maganta shi mu ne za mu iya kawo cin gaba a kasar nan ba gwamnati ita kaɗai ba ce za ta iya kawo cin gaba a kasar to yanzu akwai abin da za ka faɗa da zai gamsar da 'yan ƙasa cewar waɗannan ƙwararru masu zaman kansu da kuka kawo su yi wannan aikin sa ido da kamar gwajin ko tantance abubuwan da kuka yi ba za za su yi domin son ka ba cewa ku ka ba su aikin nan shi yasa za su faɗi abin da kuke son ji? Wallahi babu. FCDO PAL din nan agency ne na British High Commission. Ba mutanen kasar nan ba ne ba. Agency ne na British High Commission wanda ta sha tana aiki a kasar nan. Dayan kamfani da ta taimake mu kamfani ne wanda take da branches a kasashen duniya gabaki da KPMG. Aikin su ne su yi analyzing data, aikin su ne su duba abin da yake tafiya a kasa. Wannan da suka zo suka yi mana nan kusan kyauta suka yi mana. Don yawancin su 'yan kasa ne banda haka in ka duba mutanen da muka sa su yi panel su yi coordinating panel discussions din nan kuma su yi framing questions da za a tambaya ba mutumin gwamnati ko guda daya ciki ko civil society ne ko business community ne kamar su aliko da muka kawo da su agency na, na sahara energy da su sauransu da suka yi participating duk ba mutumin gwamnati a ciki because ni barin gaya maka wani abin da ya ci bude man ido da aka ce in zama chairman na covid-19 presidential task force da muka kawo corporate world private sector into rich mun ga yadda muka ci nasara sai suka kafa nasu group suna ta kakobi daga batu na garan bawul ga majalisar ministoci sai kuma mu shiga bangaren tsaro ayyukan ta'addanci a cikin jama'a na ƙara yaduwa a duk sassan najeriya hakan ya sa jami'an tsaro tashi tsaye da yakar masu aikata miyagun ɗabi'u rundunar 'yan sanda a jihar borno ta gudanar da wasu da ake zargi da aikata miyagun ayyuka daga birnin maiduguri ga haruna dauda biyu ɗauke da ƙarin bayani rundunar 'yan sandan jihar borno ta gurfanar da mutane 76 ga manema labarai da ake zarga sun aikata laifuka daban-daban a wurare daban-daban da ke faɗin jihar rundunar ta ce wannan mutane da aka kame ana zarga ne da laifin kisan kai da fashi da makamai daga rukwa da mutane da laifin fyaɗe da kisan kai ba da gangan ba da dai wasu laifuka na daban wanda ake batun cewa za a gurfanar da su a gaban kuliya don aka gama bincike a kansu kwamishinan 'yan sanda alhaji abdul umaru ne da ya bayyana hakan lokacin da ake gurfanar da mutane a gaban manema labarai. Aurawa gidajen mutane ana sace-sace, fyaɗe, kisan kai, sannan kuma akwai masu hawa keken napep suna fizge a wayoyi da kunnan mutane, hada masu zuwa POS da kuma suna yin fashi, wani lokacin ma hada bindiga. Akwai kuma masu satan kayayyakin wuta kamar na nefa wanda sun sa barno cikin bala'i ba shi nan ba hasken wuta kusan wata tara. To koya mutanen da ake zarga ke ci da irin wanda laifuffuka da ake zargansu da shi? Ina suna kocewa ne a gurin wani gari da wuka ne a cikin keke na babu. na dauke shi kai ne ango ne sunan wanda aka dauka shine dadi gan shi kuma alhaji abdu ya shafa fulani ne suka zo anan suka same mu suke neman cewa gashi gashi abinda za su je su yi so mu raka su su je mana wajen gidan alhaji abdu bin shafa su yi wannan abu sai muka je muka tsaya a waje sauran su suka shiga suka dauki dan shi suka tafi da shi suka yanka kudi aka biya sannan suka sake wannan yaron daga ciki kuma akwai guda biyu wanda suna kusa da gari wanda muka san su lokacin sun zo da rani haka guda biyu shine ya zo ya same ni a gari da rana ya fito bakin kwalta zai kama nafe ya same ni ya ce dan uwana ga wannan wando zan baka shi ka sa dan saboda rigan shi babu ban san abu a kai ba sai na sa wandon na fito gari da shi sai aka gani a jigina aka kama ni. eh mun yi fada ne da wani a wajen wasa a cikin maiduguri wayancan kuma suka cire makamai wani da adda wani da uka wani da sanda sai wanda ya rasu din sai ya samu ya buga min adda ta kaina gashi nan ma tabo a kaina sai ya samu hannuna da ya samu hannuna kuma sai na rikice na fita daga lungu da gudu sai abokaninsa suka kara kwarkware ni suna ta duka na da sanda sai abokina ɗaya ya fita da gudu shi ma lungu sai ya duro ta area mu ya shigo tsakanin mu sai garin zai tuɓe rigansa sai na ga uka a jikinsa sai na zare wannan ukan sai na buga mara cinya kuma yaro ya riga da ya rasa ransa a ranar litinin da gabata ne ake zargin wasu mutane da kisan kai da aka ce sun kashe wani headmaster a gidansa wanda ke koyarwa a makarantar ashan sarma primary school da ke nan cikin kirimi da kuma ake kira abubakar usman ahmed mai shekaru 42 da haifuwa ko a wani mataki da jami'an sannan suka ɗauka halin yanzu daga lokacin zuwa yanzu mun kama mutum uku wanda muna zargi lalle lalle muna zargin cewa da hannunsu ko su suka yi amma bincike shi bada cewa su suka yi ko ba su suka kwamishinan yan sandan jihar borno abdul umar kenan ke bayani kan wasu mutane 76 a makami kuma ke zarga da aikata laifuka daban-daban duk da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to ubangiji allah ya kamuna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma sai shirin mu na gaba Tun bayan kammala zaɓuɓɓukan shugabannin jam'iyya mai mulki ta APC a matakan unguwanni wato ward ward da ƙananan hukumomi a Najeriya, wasu gaggan 'ya'yan jam'iyyar suka fara zafafa azamar su na shiga takarar shugabancin jam'iyyar a matsayin ƙasa. Duk da batun shiyar da ya kamata shugaban jam'iyyar da shugaban ƙasa su fito wanda yanzu haka ake ta cece kuce a kansu. Mutane da dama ne daga sassa daban-daban na ƙasar suka nuna kansu don shiga takarar shugabancin jam'iyyar. A yanzu dai shugabancin jami'iyyar APC a matsayin ƙasa na ƙarƙashin kwamitin riƙon ƙwarya ne bisa jagorancin gwamnan jihar Yobe mai ne wanda ya rike jami'iyyar tun bayan rushe shugabannin jami'iyyar wanda Adams Oshomole ya shugabanta. Daga shiyar jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya duk da cewa akwai wasu da suka nuna sha'awar shiga takarar tuni tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta kudu a Majalisar Dattawan Najeriya Umaru Tanko Almakura ya fito bainar jama'a ya tabbatar da shirinsa na karfafa jam'iyyar ta APC don tunkarar zaɓuɓɓukan shekara ta dubu 2023 da kuma haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar a matakai daban-daban. Sanata Umaru Tanko Almakura ya shaida min dalilinsa na shiga takarar shugabancin jam'iyyar ta APC. Allah cikin ikonsa na ɗaya daga cikin mutane wanda tun daren fari muka zauna muka samu haɗin gwiwa wurin kafa wannan fati. Kuma na san irin gwagwarmayan da aka yi da tunanin da aka yi da sadaukar da kai da aka yi da yarjejeniya da aka yi tsakanin wa'annan manya-manyan jam'iyyu wanda suka yarda su na rike da aƙidodinsu da manufansu su rungumi manufa wanda duka za a yi tarayya a kanta don samun daidaituwan tafiyan siyasa da demokradiyya wannan kasa. sanin wannan zai ba duk wanda zai jagoranci wannan jam'iyya gane manufan da aka kafa wannan fati kuma ya tafi da al'amuran fati din ta yadda zai ma kowa daidai ba tare da an danna haƙƙi ko bukatan kowanne daga bangarorin da suka haɗu ba to shi yasa na ga ɗaya daga cikin mutanen da aka yi wannan tun fari kuma ina ganin idan mutane suka bani dama shugabanci wannan fati zan bi wayannan ka'idoci da ya kawo haɗin gwiwan nan na biyu kuma zan tabbatar da na yi adalci a ba kowa hakinsa kuma a yi abin da ne zai zamanto cikin tsarin dimokuraɗiyya wanda kowa zai amince kowaɗanne dabaru almakuran zai yi amfani da su wajen magance matsalolin da suka yi da baibaye wa jam'iyyar apc don samun sauyi mai inganci Eh, to ai matsalolin da suke samuwa a wannan jam'iyya abu ne wanda ba abin mamaki ba ne domin inda ka tara mutane da dama kuma daga bangarori daban-daban kowa da irin nasa ra'ayi kuma kamar yadda fati din yana kara yaduwa yana ƙara ƙarfi yana ƙara girma to dole ta kasance ana da damuwoyi daban-daban a wanda yawan mutane da cunkoson su ya kawo wannan saboda haka wannan ba abin damuwa ba ne kuma wannan damuwa da suke faruwa za su ci gaba da faruwa a yau wannan jam'iyya tana da mutane wanda suka yi rajista akalla mutane miliyan 40 wata fati take da wannan girman saboda duk inda ka tara mutane miliyan 40 to kana da bambance-bambance miliyan 40 to don abin da ake samu na tangarda daga world local government da state wannan wasan yara ne idan aka samu kyakkyawan shugabanci za a samu yadda za a kammala wayannan damuwoyi a tabbatar da cewa ko da yake suna nan ba su ma fati din illa ba kuma ba a iya samun wanda zai gudanar da irin wannan sai wanda ya san yadda fati din ta taso wanda kuma yana da alabasirati na tafi da al'amuran siyasa ba jiya ba ba yau ba ba shekaran jiya ba tsohon gwamnan jihar nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta Kudu Umaru Tanko Almakura. Wani kusa a jami'iyar APC a jihar Nasarawa Chief Kaninko Dan Philip Baraden Akun ya ce shugabancin babbar jam'iyya a ƙasa mai girma irin Najeriya na buƙatar mutum da yake da ƙwarewa a siyasa. Wanda zai kawo haɗin kai a party. shine farko tankwan makura as far as i'm concerned mutum ne wanda ya aiki wanda za a zo a gani idan kin shiga nasarar studio za ki gani development all over a tabbatar kai kowa ya hadu an zama daya a party sannan aka zama daya duk wanda da aka taka su da wanda suna da wansu bambance-bambance a dawo a yi sulhu so that a samu cin gaba party idan kowa ya kawo da wannan son kai mu sa party face mu tabbatar everybody kowa yana da amfani idan aka yi wannan za a samu cin gaba Chief Kaninko Dan Philip kenan. Shiko Alhaji Jamilu Baba jigo a jam'iyyar APC a jihar Plateau wanda ya fara da tarihin jam'iyyar ta APC ya ce jam'iyyar na bukatar wanda zai kawo haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar da bai wa kowa haƙƙinsa. Gaskiya kamar yadda kika sani ita wannan jam'iyya jam'iyya ce wacce take da tarihi. wanda a tarihin najeriya ba a taɓa haɗa jam'iyya wanda jam'iyyu manyan jam'iyyu na adawa suka dunkule suka kafa jam'iyya ta yi ƙarfi kamar apc ba wannan shi ya bata dama suka karɓi mulki a hannun jam'iyyar da take rike da mulki a wannan lokacin pdp kuma manyan jam'iyyu nan sun haɗa da cpc ta eh, wanda muhammadu buhari yake shugabanta acn wanda bola tinubu yake shugabanta da ANPP. wanda national chairman ɗinta shine ogunnaya ono ibin do an samu 'yan jam'iyyar pdp sun shigo da wa'yansu 'yan bangaren abga a lokacin wannan shugabancin acn ita take rike da shugabanci cpc take rike da mukamin deputy national chairman sannan kuma ampp take rike da mukamin sakatare a yanzu kuma haka ake tafiya to tunda an zo za a yi babban congress na ƙasa baki ɗaya waɗanda suka fito a jam'iyyance 'yan jam'iyya ne suna da dama su nema amma allah kika shi tanko almakura gwamna na nasarawa state wanda shine gwamnan cpc shine ya tafi maja a ƙarƙashin jam'iyyar buhari wannan nema da yake yayi daidai kuma a matsayinsa na dan cpc a matsayina na dan cpc ina mara ma baya don ya kamata ya karɓi shugabanci tun da buhari zai ba shugabancin ƙasa. mutumin da ya shugaban matasa a 1979 second republic na mpn kuma yanzu ya zo ya gabna gashi kuma yana sanata a ce ba shi da kwarewar jam'iyya a to waye zai yake da kwarewa da ya fi shi so yana da kwarewa kuma zai iya kai ga jam'iyyar da gaci ki ji ba abin da ya yi a lokacin da yake gwamna a nasarawa ya haɗa kan jam'iyyar ya rike mutanen jam'iyyar kuma da ya tashi ya sake ɗora wanda ya jam'iyyar ta kawo ya zo ta karɓi mulki don haka lallai ina tabbatar mulki zai iya rike jam'iyyar. to amma wani sauye-sauye kake gani ya kamata a yi a jam'iyyar apc to abin da mu muke so mu gani shine lallai tun da mulki muke na demokradiyya a yi komai a bisa tsari na demokradiyya a ba wa 'yan jam'iyya dama su zaɓi shugabancin da suke so kar a ɗauki zauna a musu ɗauki ɗora duk wanda ya fushi aka ɓata mara rai muna bashi a ya dawo so fatan da nake yi ga shi wanda zai zama shugaban jam'iyyar apc na ƙasa musamman shi tsohon gwamnan jihar nasarawa alhaji tanko almakura shine idan allah ya tabbatar da wannan da goyon bayanmu muna ma kyakkyawan zato kuma muna kira da ya haɗa kan 'yan jam'iyya duk wa'anda farko shine in allah ya bashi ya setting kwamiti na sasantawa da kuma ba waɗanda ransu ya ɓaci a bi su a rarashe su a dawo da su don a tafi tare na biyu kuma shine tsarin da za a yi na tafiyar da jam'iyyar ya zama tsari ne wanda za a ba kowa dama kamar yadda kundin jam'iyyar ya ce cewa yana da dama ya tsaya a zaɓe shi kuma ko ya zaɓa to wannan fata na kenan Duk da shike ana sa ran fitowar waɗansu daga shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya don yin takarar shugabancin jam'iyyar ta APC waɗanda sunansu ke tashe a shiyar su ne Sanata Umaru Tanko Almakura daga jihar Nasarawa, Sanata George Akume daga jihar Benue da kuma Sanata Sani Musa daga jihar Neja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Da haka muka zo ga faifan takaitattun labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare yana cikin ƙoshin lafiya. kwai mu da tsokaci game da batun mai ba da shawara ga hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya wato Gina Trowa. amma da farko za a ji cewa kocin jamhuriyar afirka ta tsakiya ko kuma central african republic raul sabo ya zargi alkalin wasa louis hakizimana zimana kan rashin nasarar da kasar ta yi a ranar da suka fafata da kungiyar super eagles na kasar nigeria cewa shi ya taimakawa super eagles din ta yi nasara kan kasarsa da ci biyu ba ko daya a ranar lahadin da ya gabata a gasar neman shiga neman tsayawa a kwallon duniya wanda za a yi a kasar qatar a shekara ta 2022 a halin da ake ciki kuma kasar senegal ta kasance kasa ta farko a nahiyar afirka da ta sami nasarar cimma kaiwa ga gaci don shiga gasar cin kofin duniya wanda za a fafata a shekara ta 2022 a kasar qatar idan allah ya kai mu kasar senegal din ta sami wannan nasarar ce bayan da ta lallasa kasar namibia da ci uku da daya a ranar laraban da ta wuce a birnin sowetan afirka ta kudu dalilin rashin kyawun filin wasa da ke birnin windhoek ta kasar namibia a dai gefen kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa na mata a najeriya randy holdrum dan kasar amurka ya gayyaci 'yan kwallon kafa na mata su 22 wanda za su fafata da kungiyar kwallon kafa na mata na kasar ghana da ake kira black queens za a fafata zagayen farko a ranar 20 na watan oktoba nan da muke ciki a filin wasa na mobilaji johnson da ke lagos yayin da zagaye na biyu za a yi a ranar 24 ga watan oktoba a birnin akran ghana yanzu kuma za ku ji tsokaci game da mai ba da shawara wa hukumar kwallon kafan najeriya gina rawa kan batun a sallame shi ko kuma a a sunana ishala michael uh, marubuci labarin wasanni a ainihin tun da aka zakulo ga nitro ya zo najeriya ne mata goyon sa ba saboda duk a inda ya yi ya koyar da 'yan wasa a afirka ba inda ya kware ba inda ya samu ci gaba ba inda yi a ce ya taɓuka wani abun a zo a gani amma a lokacin shine ya fi arha najeriya ta ɗauko shi tun da ya zo yana da gida a lagos amma sai dai in ya zo in ya zo ma baya kwana a ciki sai dai dai kwana a otal baya zama ne a najeriya ba a najeriya yake zama ba sai in akwai wasa shine zai zo najeriya tun da aka ɗauki shekaru biyar yanzu nan bai taɓa zama a najeriya ba sai dai akwai wasa kuma ana biyan shi a dala amma ga 'yan wasan najeriya suna yi ba a biyan su su da yawa suna yin bori ai ai wannan wasan da aka yi na shekarun jiya din nan ma ai borin da suka yi shi yasa har ta african republic ta zo ta sha mu a gida tun da ya zo babu wani ci gaba da aka samu a rukunin rukunin 'yan wasan kwallon najeriya na kwallon kafa ai an dauke shi a matsayin ya dinga koya wa 'yan najeriya gaba ɗaya ne ba super eagles kawai ba 'yan najeriya duk masu buga kwallon kafa eh. tun da shi ba coach ba ne yi shi technical advisor ne wa nnf eh, nff kungiyar kwallon kafa ta nigeria. shi ne mai ba da shawara coach din nigeria shi ne joseph yobo ai yayi nashi nashi kawai tattara ya bar nigeria. Eh? ni wa kenan za mu karkare shirin namu da batun wata tauraruwar 'yar guje-guje ta kasar kenya mai suna agnes tirop mai shekaru 25 da aka same ta a mace a gidanta ita dai turop ta wakilci kasar kenya a gasar motsa jiki na olympics da aka gudanar a birnin tokyo kwanakin baya a tseren mita 5,000 abdulhab Muhammadu mura amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Alhamis 'yan sanda a Norway sun ce harin kwari da baka da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar a garin Konsberg da alama aikin ta'addanci ne. A taron manema labarai shugaban 'yan sanda na yankin Ole breadrop Severud ya faɗa wa manema labarai cewa wani mutum ne shekaru 37 wanda ya koma addinin musulunci dan asalin ƙasan Denmark ne ya kai harin wanda 'yan sandan yankin suka san shi saboda fargabar cewa ya zama mai tsatsauran ra'ayi. Hukumomi sun ce mutumin mazaunin yankin Kongsberg wanda ba a bayyana sunan shi ba ya aikata laifin shi kadai. Akalla mutum hudu sun rasa rayukansu sannan wasu ashirin sun jakkata a ranar Alhamis bayan da aka buɗe wuta yayin wata zanga-zanga a babban birnin Lebanon wacce ke adawa da alkalin da ke binciken mummunan fashewar da ta auku a bara. Prime Minister Najim Mikati ya yi kiran da akai yi zuciya nesa yana mai kira ga jama'a da kada su bari a tunzura su don su ta da husuma. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa nan a yau a wannan la'asariyar tamu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safen ku karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Peace, salam.